Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ni a sinariya ne ina yi kira ne aiki ina je sallama haka a wasu ke nake kiran wasu in na sai na wan hamsin hamsin idan a wata ta ya fara wasu na je tallafi a wata sai kira ni sai ce in je kai masa wani gida sai ce in shiga gidan da na shiga ya rufe sai musu sai shiga wani lungu sai ce in kwanta Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya yada zango a garin Misau na jihar Bauchi, inda wani magidanci ya yi wa kawar yarsa 'yar shekaru goma sha uku ciki bayan ya shafe kusan shekaru biyu yana yi mata fyaɗe. To tun da iyayen yarinyar nan suka gano halin da 'yarsu ke ciki suka fara bin hanya, suka nemi taimakon limamin garin da ƙungiyar Hizba da kuma lauyoyi da nufin ganin an yi ma wannan yarinya adalci amma har yanzu ake jan kafa Ga bayanin da uwar yarinyar ta yi wa wakilin Abdulwahab Muhammad. Wannan yarinya yar ruwansa ne kuma tun bata fi shekara hudu ba take hannuna. Sardiya ba wanda wallahi ba mu mata ba. Sai yaro ya zo ya yaudare mu yana kusa da mu yana shago. Ya zo ya yaudare ta mun ba mu da wallahi da ba mu san ko me yake faruwa tsakanin mu da ita ba. Wani kuma bai taɓa gaya mana me yake faruwa da ita ba. amma sa'idin da ta gama sakar firamare sai ya ba ta yajin makaranta yi mata dinki sai ya hana ta faɗa sai ta zo ta kawo ta ce mamanta ne ta mata sai ni bai na ce maman ki ta niki ta ce yi eh, mama na ne ta mu ashe wai ya hana ta faɗa ne akan in ta faɗa za a tona masa asiri to akwai yar uwarta wanda suke tare gida ɗaya suke makaranta ita ma za a rabu sunanta sai turo ya wai na saya mata mun a mata kambas ne sai na ce aje a kira mun shi tunda tsakaninmu da shi dan lungu ne wajen shagunansa kuma tsallake ne gidansu na kira shi na ce ba bewa wai ce na'am na ce me haɗin ku da zara uka mata ɗinki sai ce wallahi ya taimaka mata ne tsakani da Allah gas ɗinsu ɗaya da ƙafƙarsa da kaka ayayi ba shi da abin da zai dinka musu shi ne yanzu sai dinka musu kawarta ne suna ta dinka musu ke na ce son ta ne kake yi ke ya ce haba yaushe ma kuma an ta isa wannan yarinyar har na Suna suna ce da yarinya ta shi yasa na taimaka na mata dinki na ce mu muna kokarin mata dinki kai ka taimaka da mai gida na zo sai na nuna mata ni na ce ka ji ka ji abin da na biye ne to sai har ma suka ɗauko ta kalli ta kwai ya ɗauko sai ya bai wa mai gidana mai gidana masa godiya tun da kusa suke wajen kamar wajen zaman su ɗaya baranda ɗaya shi yana ɗinki shi kuma yana ɗinki riga ne irin na shi ne shi babban naka daga baya suna nan suna nan in ba mu san duk abin da yake faruwa ba sai kawai rannan ni na je ni aziya ma ƙauye kawai sai ashe mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikinta muka yi ko islamiyya ce ce ta zo zai aike ta ita kuma bata taɓa ce min a'a yana aiken ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana tun da ku sani to mutanen yan anguwa tsakanin mu fa da nisa da su ko aiken ta muka sai ya kira ta mutanen da sai suka yi ta irin su sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka samu antinta sai suka ce wannan antin wannan yarinyar kuɗi ta ce eh, kanwata ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya daɗe yana shiga da ita lungu sai ta ce don Allah don annabi duk sa'idin da kuka shiga suka shiga don Allah ku mun magana to ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta ta sun shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba ta da dauki babban hijabin ta ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti ya suka je suka je suka samu gida a kulle suka tura suka tura gida a kulle in suka samu kaninsa dama suna ginin ne shi da kaninsa a jere in suka samu kaninsa suka ce ha sambo kaga yarinya ta shigo anguwan nan sai ya ai yarinyar nan ta daɗe tana shiga anguwan nan amma ban san gidan da take shiga ba sai suka ce wannan ba mashin din ba biyu bane sai suka ce mashin din ba biyu ne da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau saurayi ya tsallaka ya je buɗe sakata suka shiga sai suka je suka same su ya keɓe da ruwansa da shimfiɗinsu ya keɓe ɗan wurin ya rufa yana kiranta ashe a gurin yan anguwa suka zo suka yi kallo yaro na kamar ya ɗan cirma ma abun duka suka ce ai da kar ka taɓa shi tunda kari mun riga mun yi abunan ɗinsa mun gaya muku kawai sai dai ku tafi da shi gun hukuma to suka tashi suka tafo da shi gida E ya ce kana zina da ita in ji yaro na aka kira babbansa limamin anguwa kenan da kuma wansa shi ma aka kira su gida aka zo aka zanna tun da tsakanin mu kan hanya ne tsakanin mu tsallake ne suka kira shi aka zo aka taru aka zanna ne ba na nan ma na zai kauye eh na zo na labari aka kira shi ba zai ya ce na'am kana zina da yarinyar ne ya ce ina zina da ita sau nawa ya ce shi bai san ma lokacin da yake zina da ita ba sai baffa sai a gaban babbansa sai yara na suka ce to tun da ka bata mata rayuwa tana islamiya tana boko ka bata mata rayuwa yarinya karama ka bata mata rayuwa ke yanzu kin kai wata nawa yana yana bibiyan ki tace ya kai shekara biyu yana bibiyan ta sai suka ce to tun da ka bata mata rayuwa lalle lalle sai ka aure ta sai ya ce ya amince zai aure ta a gaban babban su aka yi limamin anguwan ne kuma kanin ubansa ya ce ya amince ya ina son ta sai zara yayin suka tambaye ta sai ta ce ina son sa sai ce to daure za a daura sai ka kawo sadaki babban sai ce sai ka kawo sadaki sai ce zai kawo sadaki da mangari ba aka ɗiba aka tafi gun yan hizba gun yan hizba aka zanna a gun yan hizba suka tambaye shi yace eh, yana zina da ita ana zina da ita ina zina da ita to kuma ga ta yarinya ne to dai shi dai ɗan jirba ya babba shi dai abu nan yake islamiyya ne kake danta ko ko ni dai suka masa dai hukunci a gurin abu kaman ya tafi sai ce sati hudu zai kawo kuɗin sadaki sai suka ce to ku kawo a je a mata test da aka je aka yi test ga ta yarinya karama ne aka je aka je ya bada kudi aka yi test sai aka ce ai ma abin nan ɗinta tana ta samu karamin ciki a lokacin an zai zanna dai kawai sai suka zo suka fi karfin mu a gurin yan hizban nan wallahi abokanansa har yanzu kuma ake fama gashi ciki yanzu dai mu dai a fatancen mu ko yayi bakwai ko yayi takwas ma ana fama wurin an je sai ya ce wai sasantawa sun kuma su taɓa turo wani ɗan uwansu maganan sasantawa ba to su gashi ba za ta iya haihuwa ba gashi yarinya ce wallahi hmm. na ji an ce yar shekara sha uku ne ko ya shekara sha uku ne ga nan tasmoniyan na makaranta da komai in ya daura ma ya dai dan watannin da ya daura a kai to ne ma to su yan hizbin sun ce su ba za su ci gaba da bin diddigi ko kuma neman haƙƙi a hukunta wanda yake da laifi ba ko kuma menene ake ciki wallahi idan aka je in gaya maka gaba ɗaya sai suka ɗauke hankalin mutumin nan ya ɗauko ya ci masa mutunci a gaban yara na amma faɗi yin suka je abokanansu aka yi kotu ne ne ne kawai yanzu ana cikin kotun ne ma mata 'yan abin nan ɗin yan faruwan su ne kawai ina danne sai ga su sai suka ce sun ji labari abin kama da yarinya wallashi kujeran da na ba su irin kujeran da na fito da kujera yara sun kan mana fitari kujeran zama sai kawai ta zo ta zuba hannu tana kallon su sai suka ce ai sun sun ji abin da yake faruwa a gidan nan amma su ba su taba ji ba sai jiya sai na ce me yake faruwa suka ce ba yarinya a gurin ke na ce ai da nan ma tana tsaye tana kallon ku shine suka ganta suka yi salati suka ce yaya ba ku yi ɗauki hukunci ba na ce wallahi hukunci tun a gida ya ce zai ba da sadaki ya je can babban sai sa hannu su baban ke sa hannu akan zai ba da kuɗin sadaki kawai sai suka yaudare shi wai shi akan mai bai karye yadda wai akan karye yadda kuma kullum haka dai suka ce wai sulhu ake nema mun kuma wanda ya taka wallahi ya zo gidan nan ya nemi sulhu tsakanin mu da su ah. shi ciki ya girma abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji bayanin yarinyar kan wannan lamari da kuma yadda talauci ya hana a mai da hankali kan halin da take ciki. Kafin nan a madadin wakilin Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza